وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون kuma abin da ba zai yiwu bane ga duk wata alkarya da muka hallaka ta saboda kafircin mutanen ta su dawo duniya domin su tuba a karbi ayyukansu ba za su dawo ba har abada